Masu kallon assalamu alaikum ni ce Maryam Bugaji ga labarin duniya a takaici. Jami'an tsaro sun ce wani limamin Kirista tare da mahara biyu sun mutu bayan da maharan da ke rike da wukake suka yi garkuwa da mutane da yawa a cikin wata majami'a a Normandy. Wani tsohon ma'aikaci ya kai harin wuka a Japan inda ya kashe mutane goma sha tara tare da raunata 25 a wata cibiyar kula da masu taɓin hankali. 'Yan sanda sun kashe mutane tara da ake zargi masu tsatsauran ra'ayin addini ne da ke shirin kai wani mummunan hari da ya biyo bayan wanda aka kai a wani kafe a watan da ta gabata. A shirye gwamnatin Turkiyya take ta yi aiki da dukkan jam'iyyun adawa wajen garan bawul da kundin tsarin mulkin kasar. Jirgin sama mai amfani da hasken rana Solar Impulse ya kammala zagaye duniya bayan saukarsa a da daular larabawa. Labaran duniya kenan sai Allah ya ƙara haɗa mu.